ولم يبق بينكم دي بله بريش amma ka bizannin amma ka ya nuhoka bizannin da wani zato wanda sun tsuru kwaɗai ne ya fi ku ka zaɓi rasuwa shi ayyadin wamar haka ya yarda ka bin haɗin da zaɓaɓɓar dukiya muhuru haka ta yi tsinta ka ji ku ka wajen sardabiya kaga mubtada mai litsugo ko guda labari adda shidan da har yanzu shi ne wa manamuhu abarban bi tsafai ya fi kasar kanna wa awazuhu ya kwarne tashifu daga da tsuwa wa idraku wai wai wai yabo ne in ta zaba ana jawo shi ومنامهم أبدا بعد عشان تتنب أنا من فنتس ولا وجدت كذل الجرع كان لنا تقبال تقول في شيوا بيت wanda ya tafi a zan kare aika bai daga a sai a amsa wawala a da kabul wawara abun suna bayan wannan ruwan suka kajar ce wa ma'amma da ka shehu haka hau kayan tsoro labarin ranar ziyara wawara abun suna bayan gari eh. na marzawun shagamun dole ya bushe kayau ba eh, abinci ba ban da nera wa harfarun janabun, janabun ramewa wa harfarun duk yi yi wuce wuce ban da nera nan kiyaye kaushi ko nan zan babu na ba yin ba wa harfarun kashafun kashafun zauta, shi an annakiya أجلهم الناجية وأخذهم بالفعل مجدود خالد وهو شيوى المسؤول في ذلك سنة سكين هواي ينتيب لك الفلالة ووالله إذا وتتينوا يزيد لك نركز عن سبيل وعمل سنة سكين بطن سكين فلا يمنع خليل البدع maganar suna cikin kuma baɗin ciki na yaba da yadda su lima amurin don ai a nan buri har yaba da yadda wa imanin da kokoro ta yaba da sassa shi gurgura wa azuwan don maki na yaba da yayi zaga wa muzunin da فلم يرد منه صيايا سيرك تتكتع معه فيبرم لأيديه ولا حفظ قوله قوله استنين ولا حفظ فيكبر الكرة معه فيبرم لأكحي يأمون حفظ ما أمر الإتعارف يا معه قوله استنين ولا حفظ فيكبر لا تسيبه فيبرم لأكحي يأمون فلن هو كذلك ولا تنبت يستبت ترجيبا فإنهم فردوا لي أخذك في مؤمنين هذا يمكن أن تعرف بريد يعني لأنه متكاك يمكن أن يزوج ثم يتبع يغاك أتاك أواشي بالله وظلهم صحنوا هكذا ولا نتذر لك استقبل لشيوز يشي أمني تاكم كحب الجميع تاشم خير قل المغلبة لا أكيد كان وما يستدين كان مرة كان مرة murra bayawarka وما يستدين فوق كان مرة إلا جنكا وما يستدين فتتفهمك سلام بسيوة ولا يهدى الزوجين الله فالجن عمله ضحك كبرينا الزبوني وتحلق بتحتيل علمه نظر الأرض إيمان إن كان هكذا من حمدك بسواك حمدك بوجهك عزيز بين آلة من أكاين المتعلمين بقيت الله دوم الشيخ لإطاعتي سبوة قلت لي وأن لإماتك سبوة قلت شدني مع القنع وأتي حلقة وإعتاقي فمن da baiwa waye ɗaya sannan da bada na dafin zaɓaɓɓen dukiya wa mu dawa da maganin shagalin dawwamammen bakin ciki wa mu ra'aji da kiyaye manin ƙararren tsoro mawzuyan wanda an tsadar da haulan da yin ƙasa da garin soji da aure wani nunin da bayan ciki kafin ce na hannu da ni ba taɓa zai kera da shi ba ga matattaran mawadaci an ku ce ko an ka ji tsoron wa'an kunkuren da biyu ba ni wasala kada aminci ya ta daga maru da lalai wannan ba da mai imla